assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da wannan yammacin na alhamis wanda shine wuni na ainihin goma sha takwas ga watan tara watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyar bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shi ya dace da yau muna ainihin 28 ga watan uku na shekara ta 2024 miladiya da ya ci gabar tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa na watan ramadana a wannan masallacin na kwanar rimbo zango kwatano idan ba manta ba muna cikin suratul ma'ida jiya mun dakata kan aya ta 64 yau cikin yadda Allah za mu tashi farkon aya ta 65 a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida muna fatar Allah ya wani jagoranci cikin abin da za mu faɗa mu samu daidai ga ba mu ikon aiki da abin da za mu haɗu da shi na umarni da kuma nisantar ababen da suke na hane-hane da izina da lura saboda haka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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل أنزل إليهم من ربهم لعكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل وما أنزل إليكم من ربكم ۖ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر ۖ واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله سبحانه وتعالى يتي ولو أن أهل الكتاب آمنوا وبيجي تعالى تكين كرم تنسى دا بيوسا ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya labarta muna Allah ba mu labarin ainihin mummunan hali na ahalin kitabi yahudu yadda Allah ya ambata mana su aibi daban-daban nasu da maganganun da suka faɗa waɗanda suke fatattun magana marasa kyau da yadda har suka ce ubangiji ta'ala a faɗarsu wai ya yi musu rowa cewa allah subhanahu wa ta'ala ya jinƙe hannunsu daga barin basu ya jinƙe hannunsu daga barin basu ke gabasu abinda eh, yake isansu to duk da irin waɗannan maganganu da suka faɗa masu muni ga allah subhanahu wa ta'ala amma sai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran su zuwa ga tuba Allah na neman su tuba ya yabe musu yancin laifukan nasu yasa ubangiji ta'ala ce walau na ahalar kitabi da dai su ahalar kitabi din nan dai da suka baɗi munanan maganganu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce da amanu sun yi imani in za su tuba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wata kau kuma su ci gaba da yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su su ci gaba da barin abin da Allah hana musu idan aka ce imani shine imani da Allah imani da mala'iku sannan da imani da dukkan littafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga manzanninsa da kuma imani da dukkan manzannin gaba ɗayansu wannan ne fadar Allah subhanahu wata'ala ce law walau anna ahlul kitabi amanu da sun yi imani imani shine wanda muka faɗa wanda ya kunshi wa'annan gishigen imani guda shidda imani da Allah da mala'ikunsa guda biyu kenan da littafansa guda uku da ainihin manzanninsa guda hudu da sai cikin guda biyu imani da ranar lahira imani da kuma na shidda shine imani da kaddara dama su ne gishirin imani guda shidda allah ta'ala ce to inda yahudu za su yi irin wannan imani sannan ko ba imani wata suka nisanci suka yi hattara da sabo suka nisanci ayyuka na sabo ubangiji ta'ala ce da kafarna a sayyi'atihim Allah ce wallahi da sai in kankare musu dukkan laifukansu duk zunuban da suka yi baya hadda na faɗin miyagun maganganu ga Allah subhanahu wa ta'ala da sauran laifukansu daban-daban Allah ta'ala ce da sai gafarta musu laifukansu gaba ɗaya sun yi imani to yahudawa da ke faɗin wannan magana allah ta'ala ya ce in za su yi imani su nisanci ayyuka na sako zai musu gabara ina ga wanda laifukan su bai kai ga ainihin zagin allah ba saboda famin babu aula kenan shi ya fi ainihin dacewa inda zai tuba allah ya fi masa tun daga waɗanda suka fi shi babban laifi allah ce in za su tuba tuba ta gaskiya sai ya bai musu laifukansu saboda ka kalubale ne ga dukkan mutumin da yake cikin wani aiki mara kyau na zunubi da shi kansa ya san laifi yake dokar ga girman laifinsa ya tuba allah ta'ala yana jiran ya tuba ya gafarta masa saboda ka duk lokacin da ka tuba ko da dare ko da rana allah na shirye ya gafarta maka laifin ko biyo ubangiji ta'ala ce bayan ya gafarta ma yahudawa inda sun tuba tuba ta gaskiya suka imani imani na gaskiya bayan ya gafarta musu to ba gafarar ce kawai ba ya ce wala ada khallahun jannatin na'im kuma lallai sai shigar da su aljannan ni'ima Allah ta'ala ce zai shigar da su aljanna wadda ita wannan aljannan ta kunshi dukkan abin da ake so na ni'ima saboda haka akwai abinda idanu bai taba gani ba a cikinta aljannar da babu abinda ainihin ba wani wanda idanu sai taba gani irin abinda allah subhanahu wa ta'ala ya da a cikin wannan aljanna saboda haka shi sa annabi ke cewa fiha ma la ainu ra'at wa la udhun sami'at aljanna da Allah ya tanada ma bayan samu da suka yi masa da'a a rayuwar duniya suka yi abin da Allah ya sa su to a cikinta akwai abin da ido bai taba ganin sa ba a duniya wanda yake da daɗin kallo ga ɗan adam wanda ɗan adam yake jin daɗi da kallonsa sannan kuma akwai abin da kunne bai taba ji ba wanda yake da daɗin sauraro wanda ɗan adam bai taba sauraron abu mai daɗin sauraro irinsa ba allah ta'ala ce sai shigar da su wannan aljanna ita ce jannatun na'im saboda haka ubangiji ta'ala ce walau annahum aqamu taurat da dai ainihin yahudu da nasara inda sun tsaye da taura su yahudawa ne tsaye da taura ba na su yi aiki da umarnin da ke cikinta idan mutum zai yi aiki da umarnin da ke cikin littafi sai a ce ya tsaye da littafin da shine Allah ta'ala ce da yahudawa za su tsaye da attaura ma'ana za su yi aiki da umarnin da aka yi musu cikin attaura abinda duk aka sa su cikin attaura na imani da Allah da bauta ma Allah shi kaɗai ka haɗa shi da kowa wajen bauta da nisantar ayyuka na saƙo da imani da dukkan manzanni wannan da yana daga cikin abin da aka yi umarni da shi cikin littafin attaura haka su ma nasara shine wal injil da nasara za su tsaye da littafin injila bana za su yi aiki da umarnin da aka yi musu cikin littafin injila kuma ya kunshi tauhid bauta ma Allah shi kadai ka hada shi da komai da kuma nisantar ayyuka na sako da kuma imani da dukkan manzanni da dukkan littafan da Allah ya sauka ashe kaga da yahudu sun tsaye da attaura sun yi aiki da attaura da nasara sun yi aiki da injila to yana daga cikin aiki da attaura yahudu da sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda akwai wannan umarni cikin littafin na attaura da kuma sun yi imani da alkur'ani tunda akwai umarnin imani da dukkan littafin da allah saukar a cikin littafin attaura saboda haka nan sannan kuma akwai umarni da ainihin aiki da dukkan abin da allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ubangiji ta'ala ce wa ma unzila ilaihin da abin da aka saukar gare su ma'ana su yahudu da nasaran me ake nufi da abin da aka saukar gare su don an ce walau a aqamu taurata wal injila da sun tsaya da aiki da umarnin da ke cikin attaura su yahudu nasara kuma da sun tsaya da aiki da umarnin da ke cikin injila sai kuma aka ce wa ma'unzila ilaihi to da abin da aka saukar musu a cikin alkur'ani da sun yi aiki da umarnin da ke cikin alkur'ani min rabbihin wanda umarnin da ke cikin alkur'ani ya zo musu daga ubangijinsu saboda ka yana daga cikin umarnin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu a cikin alkur'ani ha ila yau imani da allah imani da littafin allah alkur'ani imani da manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da sun yi haka da sun zama musulmi cikakku da sun zama cikakkun musulmi inda sun yi aiki da umarnin da aka yi musu cikin littafin attaura su yahudawa da sun yi aiki kuma da umarnin da aka yi musu cikin alkur'ani haka su ma nasara da sun yi aiki da umarnin da aka yi musu cikin injila kuma da sun yi aiki da umarnin da aka yi musu cikin alkur'ani allah ce la'akalu min fawqihin wa min tati arjulihin ubangiji ta'ala ce da ya ainihin azurta su da arziki na sama da su sai ya buɗe musu arzikin sama menene arziki na sama wanda aka ce da sun ci abinci daga sama ma'ana da an buɗe musu arzikin sama shine ruwan sama da Allah subhanahu wata'ala sai ya ba su ruwa ya ba su ruwan sama mai albarka ruwan sama wanda zai ishi ƙasa amfanin gona yayi da kyau sannan wamin ta ce abdul yinda kuma sai Allah ya ciyar da su ta ƙarƙashin ƙasan kafafunsu ma'ana sai Allah da sai Allah ya sa ma gonakinsu albarka ya zanto gonakinsu na dabino da inabi da alkama da sauran duk abin da suke nomawa da sai ya zanto sun samu cikakken amfanin gona gona da sai ta bada abinda ba a yi tsammani za ta bada ba inda sun yi imani suka bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya gindaya musu suka nisanci abinda Allah hana musu da sai Allah ya sa su samu ruwan sama wanda zai ishi gonakinsu wanda ba zai yi wa ba balai amfanin gona ya lalace ba zai karanci ba balai ya zama.